Tsaka mai wuya. Ishu ɗin shi ne su sun riga sun tsorata da kwankwaso da abin da aka daidai da wannan bai daidai ba kwankwasa ne da abin da ya faru kwankwasa ne. Wai kwankwasa ne ke wani abubuwan. Ba gaskiya ba ne barkaci. Ai kwankwaso ba ruwansa ya riga ya ritaya daga siyasa. Ko shi abba ka gaya ka tambaya zai ce ko ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ko ba shi yake mulki ba ai ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne shi dai kawai yana kan kujeran ne wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai ci ta rushe waɗannan masarautu har ma a da tsohon sarkin kano Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin a gaskiya wane ne gwamnan jihar Kano a yanzu nan? Abba ne ko kokon so wane ne yake sa ana yi ko kuma ana hana yin abubuwa a wannan jiha a halin yanzu da ake ciki? Sannan wani laifi ne ganduje yau kwankwaso da shi kwankwason ya ce har abada ba zai yafi wa ganduje a kansa ba. ba da bayan haka za ta yi gwamnatin da ke kan karaga yanzu a kano ta yin npp ta sake maido da tsohon sarki sanusi lamidu sanusi a kan gadon na mulki duk wannan suna cikin abubuwan da za mu tattauna a wannan shiri wanda shine na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji dangane da abubuwan da suka wakana a kanan tun bayan da aka yi canjin gwamnati tsakanin ganduje da kuma abba gida gida ba tare da bata lokaci ba in sake mai da ku ga hannun shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari wanda ke ɗaukar bakoncin alhaji umar haruna doguwa shugaban nnpp na jihar kano tare da alhaji ibrahim zakar salina babban sakatare na jam'iyyar adawa ta apc to malamai bismillah honorable da yawa daga cikin mutane na ciki da wajen kano suna ganin shi kamar gwamna abba kabiri su bai da wannan siffa ɗin ta yin irin waɗannan abubuwa da wasu daga cikin mutanen kano suke koka da shi cewa ana durƙusar da kasuwanci kuma ana jefa zulumi a zukatan mutanen da suka zo za suke murna. Ban sa ke amfani da wannan kalmar ta cewa na kusa da kasuwanci. Gaskiya ne cewa kun kusan ne yake yake jan masa ko kuma a zan zo barkaci a shi ɗaba kabiri. Sa'atin zaka duba. Wai kun kusan ne yake wani abubuwan. Ba gaskiya bane barkaci. mutane <laughs> so suke su assumption cewar ba gaskiya bane ne ai kwankwaso ba ruwansa ya riga ya ritaya daga siyasa ta Kano ya tafi yana cin yana harkokin sana'o'i kana magana ka ji tsoron Allah kan kuma turbi ya neman sa to da ya kafa su iza eh, ka ji tsoron Allah cewa koda koda jerin sunayen da aka mika na sunayen ku hmm. an ce kamar tsohuwar gwamnati yana da haska kamar tsohuwar gwamnati da to shi wani din da tsohuwar rota kuma bane da ganju ta bane shi za ku ce ina ku kai ganju kuma sa shi shi daga shi ba da tsohuwar rota kuma bane baka an samu fatan da wani abu kabiri ne ke Kano shi ne ke gwamnan Kano ai tafiya da abu ne ke Kano shi ya faɗa maka shi ya faɗa kun gamsu cewa a bangaren ku kun cewa Abba Kabir Sufi ne in charge abin da ake cewa in charge yake rike da akala shugabancin Kano ko kuma a jita-jitan da ake cewa kwankwasa ne ke masa nune kuna da irin wannan ra'ayin kuma ko shi Abba ka gaya ka tambaya zai ce ko ya yadda a zuciyarsa ya san cewa ko ba shi yake mulki ba amma abin da nake so in gaya wa shi chairman na shi shine ina tausaya kwankwaso mutumin da yanzu ya yi minista ya yi gwamna ya yi advisor ya yi dafur abinda yake nema shi ne ta iya yiwa ba wani abu wanda zai nema in ba yanzu maganan ya tafi shugaban ƙasa ko kuma yana neman minista ko wani abu ba amma ya zo haka kawai don kere mutum ɗaya ya zo ya ɓata sunansa a wajen al'umma ya ɓata duk wani abu wanda yake tunani don kawai ba dan komai ba dan kawai ya nuna nawa wani mutum ɗaya ina so in tabbatar maka da cewa wayannan abubuwan da ya yi. ai ko mahaukaci ya san cewa abba ba shi ne shi dai kawai yana kan kujeran ne wannan ma ba ma wani abun mamaki ba ne wayannan abubuwa ba komai kwankwasa ba kawai ya yi ne abubuwan da kawai zai zubar masa da mutunci domin a girma irin nasa bata kamata a ce ko kwankwaso ya waiga baya yana ganin cewa gara irusa kaza na ganduje gara irusa kaza na ganduje wayannan rushe-rushen da yake yi maimakon su kawo masa daraja baya suke mai da shi idan yanzu a sati biyu zai zo ya sa yaransa ya rusa abu was biliyan 126 in ka zo dole ne duk wanda zai yanzu ya zo ya ce zai tsaya shugaban kasa dole mu ji tsoro 'yan najeriya su ji tsoro cewa idan a sati biyu a kano zai iya rusa abun biliyan ɗari da wani abu to idan ya zo Najeriya kuma na trillion no zai amma wasu na cewa wai Allah Allah ma suke shari'an nan da ake ma watakila cewa wai gawuna ka eh, iskomin ba iskomin ba eh, kuna jin <laughs> wannan eh muna jin wannan <laughs> eh, gawuna iskomin ba kwa jin wani a zuciyar misali me me akan me an ce ana shari'a ai wannan bari ka jona guda daya ai shari'a kamar da ake faɗa sabanin hankali duk abin nan da suke yi su gaba da yin abin su ko su shiga ba su dama su su je su kai kara su kaza su kaza amma ina so ne in tambaye ka duk Najeriya wacce jiha ce aka ɗauki gwamnatin da take ci aka ta da ƙasa da ƙoli a dubu ɗari yana hususan magana ita ce da yake ƙwarin yana cewa abba ba shi yake mulki a Kano ba mu yanzu a Kano lokacin da Gandu ya mulki ai mun san wace take mulki amma duk da haka mun yi da mu zuba hip din a gabansa shi shi da ke mulkin now issue din shine su sun riga sun tsorata da kwankwaso da abin da aka yi daidai da wannan bai daidai ba kwankwasa ne da abin da ya faru kwankwasa ne lokacin da suke mulki in samu problem kwankwasa ne da abin da samu kwankwasa ne akwai wato rahotanni da suka rawaito madugu irabi musa kwankwasa yana cewa shi fa ba zai taɓa yafe wa ganduje ba wai eh, shin gaskiya ne yayi wannan furcin kuma idan haka ne ya girman laifin da ya masa yi ba to na so in gaya maka cewar a iya sani na kwankwasa ya zama gwamna a 2011 kafin nan ya zama gwamna a 2099 malam ibrahim shekaru ya zama gwamna an yi abubuwa ni ina cikin council da kwankwaso ya zo ya ce baya san a ƙara waiwaye baya a jalayi kuma alaƙa ta da kwankwaso na san mutanen da suka wa kwankwaso abubuwa masu girma da nauyi da ya kamata a ce biya fi musu ba amma ya juya ya yafe musu ba kawai ya yafe musu ba ya rungume su ya yake su ka ina so in tabbatar cewa sanin daraja da kima da gidan da wanda sai fito bai taba dan cewa akwai mutum da bai iya yin ba zai ba ba na ka ba bane shin yayi masa laifi yanzu ba laifi ganduje ya laifi yawa karo da ni ya ni barka ganduje ya yi laifi ba ya masa tun mu a kaiwa ni ya razani ni cewa mun jami'a ya laifi me ma ni amma yanzu magana ake ta ganduje ya ce ya ce ba zai yafi ba ka ce bai faɗa haka ba ya masa laifin a ni ya mun laifi honorable haruna doguwa wai gaskiya ne cewa eh, eh, gwamnati ta miƙa waccan doka a kaɗai ta kuma a dawa da fasalin kano na da dama suka faɗa ai suke ta yaɗawa duk wani jujjar suka haɗa kuma alhamdulilayi a wannan satin na ji shugaban masu rinjaya na majalisa ya fito ya ce su ba irin wannan dokar a gabansu so dama suke yaɗawa mu barka juna kenan za ku ah. kenan kun fasa rushewa a'a barka ji barka juna guda daya tunda dama eh, da zancen rusau din nan da zancen masarautun nan su tsore muku ido da barka barka juna guda daya mu yan kungu sai wala ba ku da tsoro wallahi muka alƙawari muna fada ko a gaban waye mu ce mu ba mu taba zuwa wani mun rushe alƙawarin cewa mu rushe masarautu ba sai dai ku rage sai dai ku rage musu da mana kaji ba hankali hmm. amma mun yi alƙawarin za mu rushe duk abin da aka bayar ba daidai makarantu sai mun rushe mun fada ko akan biyan ko an dumuna fada na su ne suke bin sarakunan suna ga musu cewa su rushe su na wannan abin da amma yanzu idan har haka ne na ce ni ban sani ba ya mana kaji ya mana kaji ai ban ce wannan namu ba cewa nake ko kuke bari kuna faɗa kuna faɗa hmm. kai ka je kamfen din da ake faɗa ba kuna wannan kai ka je kai attendin na san campaign da ake kuma kana wannan kai ah, ah, na ah. saura kai ya za mu ga yawan sanakuna da ka barka ji tsaya malai kamar eh, malai eh muna da hankalin mu duk gaba barka ji kamar da ke faɗa mai faɗa magana wawa ne mai ji da wawa bane ai wannan aure ke faɗa kina hmm. kai you are part and parcel na wannan campaign din an yi da kai ba ɗaya ba ba bi ba shine ma ya tsin kamfe din kucewa za a rushe sarakuna to amma bar da ya malaka ya malaka ya malaka mu kuma ba mu fita kwaran wannan akan ba amma gwamnati ta tafiya ne akan abubuwa guda biyu abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara yanzu kun zo kun tarar da masarautu guda hudu me za ku yi da su ina zuwa markaji mm. abin da ta yi alkawari da kuma abin da ta tara ba mu yi alkawarin yin wannan ba amma mu zo muka tarar da yanayi ya warantin ai wannan ko kuma demand ya kawo magana sana yanayi kamar yanayi a yanayi na gwamnati idan yanayi ya warantin ai wannan not to stop us ba abin da dakatar da mu dai eh, kamar yaya yanayi ma'ana ko a samu agitation a yanzu misali mm. shi shi shi na dokokin da suka ce su ba cewa suka wani ya kawo petition ba yawa gaskiya ne wai za a ma kula da sunsun? Ah, wannan duk wannan ana gaba ka ai ba ma waccan magana balle kace al'ada rauni amma kana magana yanayi ina so ka fasalta ne shi ga maka yanzu misali yanzu misali menene ma yanayin kuma ya za a bari baka misali bari baka misali mm. yanzu yan rufa'i yayi gwamna a Kaduna a campaign promise din zaba ne ce zai rusa gadar kawo amma da ya shiga ya ga gosu da ke haɗu a gurin ya rushe da yanayi ne kawo masa sai ka zo kana gwamna sai ka samu gwada takari. ba ga ɗaurin za ka yi amma yanayi ne kawo sai ka zo ka yi ta now we are watching things muna kallon abubuwa da suke faruwa wannan baya cikin campaign promise kuma amma idan mu yanayi ya taso na kaza da kaza a cikin Kano we'll do wai amma idan sa suna cewa shine magana idan ba idan ba rami me yake eh. kawo rami ne ai barkaci ai mu gwamnatin mu ta kwankwasiya gwamnati ya duk wani abu da zai kawo dubarmai a Kano sai mu ko da za duk wani abu da zai kawo cikin Kano wala da a fahimtar ku eh, samar da sauratu ci gaba ne ko ci ma baya ne a gurin ne a su aka tambaya su da suke a ah, misali a su aka tambaya su da yanzu misali aka tambaya su da suke ah, a ah, kai za a tambaya a mu ai in an tambaya ai ba ba bukatar a tambaye mu saboda mu mun yarda da cewa ci gaba ne kuma muka yi to shi Da haka kai za a tambaya cewa wannan abun ci gaba ne ko ba ci gaba ai na ga maka cike wannan baya cikin campaign promise mu ko yanzu a fahimtar NNP ba mu kai wannan gurin ba mu kai wannan gurin ba ba mu kai wani gurin mutum kenan za a iya su rushe masarautu idan yanayi ya bayar ko za a iya da sarkin karo sanusi ba mu kai gurin ba mu kai wannan gurin a ah, ah, mu dauka mu kaddara zancen yanayi da ah, idan an kai abin da kuna da kuna da wannan bayanin cewa yanayi zai iya wanzuwa gwamnati mai ci ta rushe waɗannan masarautu har ma a da tsohon sarkin Kano wallahi daga yanda suka yi abubuwan nan daga sati uku abin da ya kawo yanzu da abin da aka ce za su yi wanda zai kawo rashin ci gaban Kano zan yadda za su iya yi ban gane da rashin ci gaban Kano eh, wato duk abin da zai zo cizgunawa kanawa to wallahi na yadda za su yi To duka-duka na Allah ya kama ƙarshen wannan muhawarar da muka yi yan kwanaki muna yi dangane da abubuwan da suka biyo bayan canjin mulki a jihar Kano Dabo bayan da jam'iyyar NNPP ta konkosiya ta ɗare kan ga mulki. muna godiya ainihin ga su baki namu alhaji umar haruna doguwa wanda shine shugaban jam'iyyar yan npp din da ke ci yanzu a can kano da kuma alhaji ibrahim zakar sarina babban sakataren jam'iyyar apc da ta tabargaro din sannan jinjina ta musamman ga shi wakilin namu mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci wannan muhalar da aka yi a can birnin kanan da babban nirin ya cillo mana ita zuwa nan washington muka kawo muku ita a madadin su duka aliyu mustapha sakkwato ne ke muku bankwana daga washington ku huta lafiya